wanda ya kaɗe fatima ma abin tausayi ne wata sabuwa yanzu na fara zagin malamai makwaɗaita in ji wani ɗan tiktok tun bayan da labarin kaɗe fatima ɗaliban nan da aka yanke wa kafa a sokoto yawa za a shafukan sada zumunta ake ta alhini da tausaya mata inda ake ta kiraye kirayen a yi mata adalci a shafukan sada zumunta inda wasu ke zargin ana kokarin ganin an tauye fatima hakinta ta hanyar yin watsi da shari'ar amma ƙungiyoyi da 'yan sa kai suka kafa suka tsari. karon farko an fara samun masu kokarin bawa matashin da yi wa Fatima wannan aika-aika kariya. Inda wani ma'abucin dandalin Instagram wanda yana yan gaba gaba wajen fara kurmatan a yi wa Fatima adalci mai suna garkuwan arewa. Inda a wannan karin ya yi rubutu a shafinsa cewa kamar yadda muka tausaya wa Fatima, Aliyu ma ya cancanci tausaya mu da al'umma da kuma tausaya wa gwamnati. Aliyu ba criminal bane, kaddara ce da tsautsayi su kawo kansa, wanda takan iya hawa kan kowa. Ni da ke da kai duk za ta iya kasancewa a kanmu ta hanyar ganganci ko ba ta hanyar ganganci ba. wani lokacin ya kamata mu tunani kamar iyaye mu saka kama matsayin iyayensa sai mu fahimci tashin hankalin da suke ciki Aliyu yaro ne karimi mai cike da burin rayuwa mai kyau a gaba ban ga hikimar mu tsashi da masu mugayen laifi da za su iya canza masa rayuwa ba ta har abada ba wai ina cewa a saki Aliyu haka nan ba ina so a yanke hukunci idan ma diya za a biya a yi magana biyan diya a fito da yaran nan daga cikin criminals saboda shi ba criminal bane kaddara ce dawo kansa a fito da shi kare koyi wani mugun halin ya zama abin da ba ma fata haƙƙin iyayen Fatima ne su nemi haƙƙin ƴarsu kuma babu wanda ya isa ya hana amma dan Allah mu tausaya wa rayuwar yaran nan tabbas ba za a iya biyan Fatima asarar da aka yi mata ba amma insha Allah hakuri zai biya tabbas akwai ganganci amma mutuna da kuma yarinta Hausawa na faɗin yarinta dangin hauka mun san shekarun goma sha su ne shekaru mafiya hatsari a cikin rayuwar mutum wannan ra'ayina ne kawai babu wanda ya tilasta ni ko ya biya ni don yin wannan rubutun kawai na yi ne saboda tausayawa sannan kaso ɗari na tausayawa ta yana ga Fatima Allah ya baki lafiya Fatima Allah ya sa sanadiyar ɗaukaka kenan duniya da lahira idan akwai kuskure a cikin tunani na ku gyara min ban wuce kuskure ba na gode sai dai wannan rubutu bai daidai da ra'ayin daukacin mutane ba ciki ko hatta mabiyansa inda suke bayyana wannan ba wani batun tsautsayi ganganci ne inda abin ya zama abin muhawara wasu na ganin tsautsayi ne da zai iya hawa kan kowa wasu ko na ganin ganganci ne irin da 'ya'yan masu akwai kowa na tufa albarkacin bakinsa da shi ma ta yi rubutu game da wannan batu inda ita ma ta soki wannan batu. Ita ma a ta an samu masu goyon bayan garkuwa wasu ko suna ganin maganar ta baja inda ta rubuta. Hmm, zancen gaskiya fa ni ban goyi da bayan wayannan maganganun na Mun ji mun yarda da kaddara kowa baya wuce ta sa kaddara. Muna ji muna gani fa sai fito akai social media aka haɗa wa Fatima kuɗi na kuɗin asibiti. Har Allah ya bada waɗanda suka ɗauki ta da ɗawainiyarta. Sai kuma a zo a ce mana wani dogon zance da Allah ku rabu da mu mu sha iska. Goma haka za a take wa kafa kuma ba yadda muka iya. idan an yi magana a ce mu yan arewa ne sai ka ce yan arewa ba mutane ba nan nan da sallah wani yaro ya murƙushe mutane har lahira aka yi shiru ba mu ƙara ji an ce komai ba Allah ya wutar naka ya lalace kawai ni na gaji da al'amuran ƙasar nan ta kuma nagarta mu fi da rashid ya ƙasa daga bangaren fatima kuwa an samu wani labari mai daɗi inda mahaifiyarta ta tabbatar da ta samu wata baiwa Allah ta ɗauki nauyin aikin da za a yi mata kuma an duba an gaba lalle sai an ke kafa ta saman gwiwar ta ba abinda za a sake yankewa bai kai gwiwa ba wanda mahaifiyar ta yaba wa juriya irin ta fatima kana ta bayyana tunda abin ya faru ba ta ga tashin hankali a tare da ita ba sai da ta ji cewa za a sake yanke abu har saman gwiwa ga dai jawabin mahaifiyar fatima assalamu alaikum yan uwana musulmi na duk duniya gaba ɗaya ina ya muku barka da wuni ni ce hadiza suleiman mahaifiyar fatima wadda aka fi sani da mini so ina muku godiya ga dukkanin taimakon da kun kai mana da addu'o'i da kuma wasu kuma da ajuhansu godiya nake yi yanzu a halin yanzu haka ina nan a abuja asibitin na na sidakris so mun zo ne asibitin ranar talata kuma gajiya din sun sake mata operation don kafar ta samu abanga infection so hadda suna cewa za su cire kafa zuwa gwiwa to muka ce dai su dai taimaka mana dai su duba dai su gani in dai bai kai ga gwiwar ba su bar mata gwiwar ta alhamdulillah dai an fito tiyata jiya successfully inda sun ka ɗebe bai kai ga gwiwa ba amma sun ce za ta samu uh, shiga tiyata wajen so uku jiya an yi na ɗaya to the second operation zai zama yan plastic surgery za su yi nasu sannan kuma wa'inda kuma za su kula da jijiyoyin kafa su ma za su shiga su yi nasu saboda haka muna godiya ga dukkanin waɗanda suka ba mu support da sauransu mun gode mun gode Allah ubangiji ya saka da alheri yarinya ce yanzu take girma kuma na san aka sa kafa za a ta yi ana canzawa saboda girma sai har lokaci mai zama to girma da tsaya daidai sannan a sa mata permanent kafar eh, da za ta yi ta amfani da shi daga ta zuwa jirgi wani aiki ne na daban don sai an tara mutane sun yi eh, a banga shiga jirgin ba sai da aka bari ma shi was the first person da aka ɗauki ta zuwa jirgi sannan wasu suka shiga muna tana zanna jirgi ma ta fara complain kawai nan na ciwo sai da aka bi ma ko aka bata cikin jirgin alhamdulillah dai muka sauko dai lahiya lau kuma haka aka tattale ta tiki tiki tiki aka sauko da ita kaga akwai challenges wannan wani kuma ga kana tana mutuna kallon yau da kana ta hiya lahiya lau yau ga kana sai an ɗauki ka an yau da aka gada another challenge wannan wuri wanda yake alhamdulillah kuma she don't feel any bad ta ɗauki wannan yanayi hakanan amma inda da ga ta samu damuwa tun da inda aka fito lokacin da likitoci sun ka ce ai kafa ya samu infection za a cire kafa har zuwa gwiwa to gaba sai ta rikici ta rikici gaba ɗaya amma da ikon allah yana nuna mata yanayin rayuwar duniya kuna cewa wasu ma kawahun biyu ba su da shi wasu ma ba mako da gwiwa ba tun daga ma eh, su ba su da shi amma still they survive and kuma suna living life ɗinsu normal an samu wasu bayan allah ta dauki nauyin fatima eh, ta dauki nauyin bills ɗinta na asibiti da sauransu kuma muna godiya kwarai kuma shi yasa na hito ne to na gode kwarai da duk abin da an kai mana mun gode ubangiji to Allah ta shika fada nan kuma wani matashi ne a dandalin tiktok ya kare wannan malamin da aka sani da asadul islam da ke yada karatuka da da'awa musamman a shafukan sada zumunta ta tas sakamakon ya kafe wutar rarara ya yi magana akan rabon motoci da ya gasar da ta gabata ta jagaba. A ga cewa alfarman da mawaki yake da shi shi cikin siyasar Najeriya da hatta shugabancin Najeriya za ka tadda cewa malami bai da kwatanta bari ya kai rabinta. Kai makaryacin malami, ƙarya kake yi, kai baka san abin da ya sa malamai kuka shiga cikin wannan halin ba, in san sani bai bari a gaya maka. Ai, ku za ku taɓarɓare kuma nan gaba sai ta faka saboda ku waɗannan malaman ba Allah ne a ranku ba, kwaɗayayyu ne ku, kai ma da kake wannan maganganun banzar da wofi kai ma gindin zama kake nema wallahi shi ma kai ma gindin gindin zama kake nema za ka zo ka dinga mutane kana yi wa mutane wai ƙarya kake yi kai ma gindin zama kake nema a kai ma ka fito kai kuka kawai ka sha kwana me a ciki duk ka na wannan raɓa-raɓan kana wani ɗauko hotunan mutane kana zuwa kana wani ayaya kai kuka ka sha kwana kawai duk wannan ba zai ma ba nawa aka yi nawa aka yi So, wannan na matashin ya sa ya dinga samun raddi daga mabiyansa da sauran ma'abuta dandalin na TikTok, inda ake ganin rashin dacewa hakan da ya yi, musamman kasancewarsa ba ɗalibin ilimi ko wani mai alaƙa da al'amuran karantarwa ba. Ya fito na zagin malami hamma da sauran malaman da ya kira da kwaɗayi. Zagin malamai ba shine sabon abu ba, amma samun wani wanda ba shi da siffa da alaƙa da ilimi ko karantarwa, A na zagin ma'abota ilimi ko da ko ba daidai din suka yi ba shine abin tashin hankali domin ko ba komai malamai kan ci daraja alqur'ani da hadisan da ke su amma yanzu mun zo zamanin da ba a daraja ta wannan musamman ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta wanda a da babu shafukan sada zumunta yana wahala ka ji karamin malami ma yana zagin babba balle wanda ba shi da alaka da neman ilimi ko koyar da shi ya zagi malamai ci gaba da zagin dan TikTok din, shi ko kamar zira shi ake yana ƙara fitowa yana kunduma wa malaman ashariya, kamar zai kai duka. Da fatan Allah ya ƙara kiyaye martaban malaman mu, ya kuma shirya mana matasan mu. Amin. Ku dan durin uwarku da kuke fitowa kuke ce mun jahili, ku fito ku gaya mun a inda aka ce idan malami zai faɗa mutum gaskiya ya ɗauko hoton sai kafi. Ka ɗauko mutum ka hotonsa ka kafe a bayan ka kana cin mutuncinsa kana cin zarafinsa kana kana cewa wai kana faɗa mutum gaskiya. kai na rantsa da billahi lazi la illahu wannan malamin da kuke goyon bayansa sa wallahi dan iska ne nan kai ni tun kafin tiktok tun kafin na zo tiktok na son wannan malamin kuma ina ganin post ɗinsa kuma ba wani wa'azin duk wa'azin duniya da zai sai kaga ya sa hoton wani yana magana a kansa kuna kuna goyon ba wani dan iska kawai kuna wani kai duk malamin duk malamin duk malamin a Najeriya na rantsa da Allah gashi yana kallon abin da ake ba zai fito ya faɗi gaskiya kai kuma durin uwar yayin malamai duk malamin da yana ganin gaskiya ba duk ga sanan malaman sun bugin don gwamnati su ne in suka fita yau daga gun wannan dan siyasar sun tafi gun wannan dan siyasar ba dama su fito a hakan suke wakilan Allah abun faɗan ne babu ko kuwa in ka faɗa a kashe kama mana